والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما waɗanda ba sa halartar wurin ɓarna kamar wuraren saɓo da shakatawa na haramun kuma idan suka wuce inda ake yin wargi da yasasshen zance da ayyuka za su wuce ba tare da tsayawa ba suna masu girmama kawunansu ta hanyar tsarkake kansu daga cuɗanya da shi